الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Juma'atu Hajji babbar rana. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai shirin nan na ra'ayoyin masu saurare. Bayan shi sai mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen Farsanci. Da ƙarshe mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Da fatan masu su zama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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu sha bakwai biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin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 to madalla yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya labaran duniya da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen dafukan da take tafkawa akalla yara bakwai a gaza sun rasa rayukansu saboda rashin abinci tsofaffin sojojin amurka da dama sun kona kakinsu na soja domin girmama aron bushnell da ya kona kanshi. cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin shugaban ƙasar iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ita ce hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa shugaban ƙasar iran hujjatul islam wal muslimin ibrahim ra'isi ya bayyana cewa hanya mafi dacewa da za ta tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa a gaza shine ƙasashen musulmin da suke da alaƙa da ita ta fuskar siyasa da tattalin arziki su yanke shugaban na iran ya kuma nuna takaicinsa kan yadda masu tasiri a fagen siyasar ƙasa da ƙasa suka bige da yin magana ta fatar baki ba tare da sun ɗauki wani mataki da zai canza yadda al'amura suke a ƙasa ba tamowa ta kashe ƙananan yara bakwai a gaza rahotanni da suke fitowa daga yankin gaza suna nuni da cewa ƙananan yara bakwai sun rasa rayukan su sanadiyar rashin abinci mai gina jiki kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta Falasɗinu ashraf al ya faɗa wa manema labaru cewa ƙananan yara bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar rashin abinci mai gina jiki a asibitin kamal adwan shi dai wannan asibitin yana daga cikin jerin asibitocin da haramtacciyar kasar isra'ila ta hana a kai wa makamashi bayan yanke masa wutar lantarki balle a sami injinan wutar da za su kula da lafiyar kananan yara da suke kwance a ciki a cikin sassa mabambanta na yankin gaza ana fama da karancin abinci saboda haka yunwa ta bulla bayan da haramtaccen kasar isra'ila ta hana a shigar da kayan agaji ta kan iyakoki tun farkon da haramtaccen kasar isra'ila ta shilanta yaƙi a kan gaza ne dai ministan ta na yaƙi yoab galant ya ce za su hana shigar da kayan abinci ruwa da makamashi zuwa yankin na gaza tare da bayyana falasinawa a matsayin dabbobi to kuna tare da radio boh hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran wasu tsofaffin sojojin amurka sun kona kakinsu na soja domin girmama aron bunshel a wata zanga-zanga da wasu tsofaffin sojojin amurka suka yi a garin portland sun kona kakinsu na soja a matsayin girmamawa da jinjina ga aron bunshel wanda ya cinna wa kansa wuta a bakin ofishin jakadancin haramtacce kasar isra'ila domin nuna goyon baya ga falasinawa tsofaffin sojojin sun kuma bayyana cewa muna yin wannan gangami ne domin yin kira da tsagaita wutar yaƙi a gaza a yayin wannan gangamin tsofaffin sojojin da suka yi yaƙi a vietnam sun gabatar da jawabi mai so sarai akan abin da yake faruwa a gaza shi dai arun benshel wanda sojan amurka ne ya kona kansa ne a bakin ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila inda ya bayyana cewa ya yi haka ne a matsayin nuna jinjinawa da kuma tausayawa al'ummar falasɗinu da suke cikin bakar azaba sanadiyar hare-haren da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kai musu aron ya faɗa wa wani na kusa da shi kafin ɗaukar wannan mataki na ƙona kanshi cewa yana da bayanai na sirri da cewa amurkawa sa da sojoji a gaza kuma suna cikin waɗanda suke yi wa falasɗinawa kisan kiyashi cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya kwamishinan kiwon lafiya na jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ya sanar da barkewar cutar ta sankarau wacce kuma ta kashe wasu ɗaliban makarantu na gaba da firamare sanarwar ta kuma ce fiye da mutane ɗari ne cutar ta kama uku daga cikinsu suna ƙarƙashin kulawa ta musamman ita dai wannan cutar ta sankarau tana sa kumburi a jikin kwakwalwa da ƙashin baya kuma zai iya zama barazana ga rayuwar wanda ya kamu da ita bugu da ƙari ana kamuwa da wannan cutar ne dai kai tsaye daga wanda yake ɗauke da ita ta hanyar fitar da majina da kaki hukumar da ke faɗa da cutuka masu yaduwa a najeriya ta wallafa taswirar yankunan da cutar ta yadu da mafi yawancinsu arewacin ƙasar ne ita kuma hukumar lafiya ta duniya da who ta ce daga ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 2022 zuwa 16 ga afrilu shekara ta 2023 mutane 124 ne cutar ta kashi a najeriya to ƙarshen labarin duniyar kenan. yanzu kuma sai mu saurari shirin nan na ra'ayoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Daga nan Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku kungiyar kwadugo ta NLC a Najeriya ta sanar da dake zanga-zangar nuna rashin jin daɗi kan tsadar rayuwa da aka shiga a ƙasar tun bayan da gwamnati ta janye tallafin man fetur nrc da dai ta kare matakinta na ɗage zanga-zangar inda ta ce ta yi hakan ne domin baiwa gwamnati nan da ranar sha uku ga watan maris ɗinnan da aka shiga ta yi wani abu domin sauƙaƙewa al'umma halin da aka shiga to wannan shine muru'in namu a wannan juma'ar malami na farko bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Ilyasim Ilyasu Gulawa. Muna godiya BOH Jamhuriyar Musulunci da daman da kuke bamu mu tofa albarkacin bakinmu. To game da dakatar da zanga-zanga da hukumar da kungiyar 'yan odogo suka yi a Najeriya. So abun da ba a cewa komai lamarin kasar mu Najeriya sai dai addu'a. Ni a gani na yanzu da wani zanga-zanga da wasu surute duk ba za su kai mu ga tudun na tsira ba. Ya kamata mu koma ga Allah mu ci gaba da addu'o'i Allah ya kawo mana sauki ƙungiyar 'yan kwadago sun jima suna ba wa shugaban ƙasa wa'adi to allah dai ya sa wannan karin sun cika su sun fito ranar farko sun yi zanga-zanga sun nuna wa shugaban mu bola ahmad tinubu irin wahalhalu da tsadar rayuwa da talaka ke ciki to wace gari da za su yi karo na biyu sun dakatar ta amma dalilan da suka bayar mun gamsu da su sannan sai mu jira mu ga wa'adin da suka ba shugaban ƙasa na kwana goma sha hudu nan gaba idan har bai yi abin da suke so ba za su tsunduma yajin aiki so muna fata kafin wannan lokacin allah ya sa shugaban ƙasa ya dubi al'ummar najeriya da idon basira ya kamata a ce a taimaka wa talaka domin talaka na cikin tsaka mai wuya rayuwa ta masa tsada muna kira ga duk wani wanda alhakin wannan abun ya rataya kansa da su wa allah su taimaka ma talakan najeriya na gode mai magana ilyasu ilyasu gulawa daga jihar bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOK ta Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su ga ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da dakatar da zanga-zangar tsadar rayuwa da kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta yi. Hakika hakan ya yi daidai muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alheri ga kasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta ta afirka baki daya na gode sashen hausa na radio ta jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba da gawa memba kungiyar muryar matasan afirka ku tashi lafiya boh mun gode Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH Tahiran Jamhuriyar Musulunci mai magana tukurfi MC Remawa memba a kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta kasa da kasa reshen kasar Ghana. A yau ina so in yi tsokaci akan janye yajin aiki da 'yan kwadago 'yan kungiyar kwadago suka yi na Najeriya. Wannan ya kara fito mana ƙararar da cewa dama ba dan talaka suke yi ba. Kamar yadda dama al'umma da yawa sun yi zargin cewa ba dan talaka wannan ƙungiyoyi suke yin su ba suna yi ne domin ra'ayin shugabanninsu to ya tabbata haka an ja shugabanninsu an sa su a ɗaki an musu abin da ake musu sun janye yajin aiki ba dan an biya bukatan talaka ba dan an yi wani alkawali da zai sauwaka wa talaka abin da suka ce za su yi jagoranci zanga-zangai domin shi ba to shi kenan su ci gaba mu 'yan kasuwa ne su ne ma'aikatan gwamnati su ne suke jira he gwamnati ta ba su mu ga Allah muka dogara kuma ga kasuwancin mu muka dogara su ne almajiran gwamnatin sun kira sun ce al'umma su fito al'umma sun fito ko ina an ba su haɗin kai ana zanga-zanga cikin kwanciyar hankali don a nusar da gwamnati da gane halin da ake ciki amma kawai sun je kuma sun janye sun ce sun ɗaga wai sai wani lokaci to shikenan a ɗaga sai wani lokaci Allah ubangiji ya taimake mu mu dai ga Allah muka dogara ku tashi lafiya muryar jamhuriyar musulunci ta hiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar BOH radio mai albarka da farko dai suna na Sani da u Alaska tun daga nan tsatsun gurum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. Wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago take ta Najeriya har tsawon kwana biyu to gaskiya muna goyon bayan wanga zanga-zanga. Duba da cewar wanga tsadar rayuwa ta kai ta kawo duba da cewar talakan najeriya eh, a yi ni da kyale ke ci to ya kamata a ce shugabanni ku duba ku tausaya wanga talakoki da cewar su ne suka zaɓe kuwa har kuka kai wanga matsayi kuma na san a lokacin da kuke neman matsayi kun musu alƙawula da yawa kuma ku duba da cewar alƙawalin da kuka musu ko ba ku cika wa'ansu ba ya kamata a ce kun cika wa'ansu shi dai talaka dai burin shi a rayuwar shi ya ci ya goshi kuma yawa Allah godiya to wanga tsadar rayuwa talaka talakan najeriya a wuni da kyale ke samu ya ci sau daya to ya ne ake so talakawa najeriya su to ni gaskiya ina goyon bayan wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago take yi a sassan najeriya allah sa su ta cimma ruwa kuma kwalliya ta iya biya kuɗin sabulu a tashi lahiya sani dawo laska tun daga nan sasun burma cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio BOH Radio Musulunci da ke Iran. Da farko sunana Malam Kabir da ke nan Maradi dan gurbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar maraɗi. To alhamdulillah eh, maudu'in da kuka dora bisa kan kungiyar kwadago da ta yajin aiki alhamdulillah kun san yau dan adam yana da wani abu saboda kungiyar kwadago inda ke da matsala sai sun zo sun sai cikin dare sai a ce sun je yajin aiki dole ne mutane su zarge su ce ko wani abu ake ba su to mu dai Allahu alam nan inda muke ba mu iya zargi mu ce ana bada ba a bada amma dai su rika yanda talaka dai ko gobe da sun zo suka ce a hito a hito wannan shi ke sa talakawa suke kara ja da baya ko sun ce a hito yajin aiki ko ta zanga-zanga ba su hitowa kenan sa adalci a tahiyarsu na gode mai magana malam kabiru daga nan marayi dan gulu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar radio tehran jamhuriyar musulunci mai sauraron ku ne na yau da kullum ilis firizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nijar mataimaki ne na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a reshen jihar agadas ra'ayina da zan ba da bisa kan wannan maudu'i ku bisa kan wannan zanga-zanga da wannan kungiya ta kwadago ta jaye na tsadar rayuwa da take fuskanta a cikin tarayyar nigeria eh wannan mataki muna yaba mata amma hukumomin mu su sani shi dan kasa ƙasa yana da damar ya hutu ya nuna rashin jin daɗin shi game da take haƙƙin shi da wannan gwamnatoci namu da ba su da kishi wanda ba su da adalci a cikin wannan ƙasashe namu na afirka suke nunawa e wannan abu ya yi kyau daman ita duka zanga-zanga ba son ta ake ba sai in ta zo ne ɗan ƙasa yake nunawa kuma wallahi muna kira eh wanga ƙasashe namu ba wanda zai iya hudda su daga cikin wannan matsala sai mu sai ubangiji allah maɗaukin sarki ciki wannan masu jajayen kunnuwa da muke kokarin kulla alaka da su kullum in dai muka ce da su za mu to kullum ba za mu taba huta cikin matsaloli ba kuma ba wanda ke ja mana wannan matsala illa wannan shugabanni namu da muka zaɓe su su ne suke tsindama kasashen mu cikin wannan matsaloli su sani wannan abubuwa Allah ba zai taba kyale su ba a haka da fatan ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa radio tahiran mai magana sa'adu abubakar jakuka dan filin jihar haifofen garin jakuka ɗauka eh, ra'ayina akan maudu'in da aka bayar akan masu yin zanga-zanga a najeriya waɗanda suka ce a fito a yi zanga-zanga ƙungiyoyin kwadago akan tsadar rayuwar da ake ni ko sai na ce ƙungiyoyin kwadago tsadar rayuwa ce kuka gani oga eh, yanda ake ciki ba ana cikin wahala a zamfara da matsalar yankin nafin ba ku ce komai ba ana cikin wahala a kebi akan matsalar yankin nafin ana cikin wahala a sokoto duka waɗannan waje akwai waɗanda suna zaune ne a ka musu mutum su rike ko su kashe ko a biya kuɗin fansa na ce ko da a ce yajin aiki shi sa a yi maganin matsaloli to ga abin da ya dace a yi ma yajin aiki kan shi mutane suna cikin matsala ba a zuwa gonaki ba daɗi ya kamata in ma za a yajin aiki to a yi kan wannan tsadar rayuwar ta bangaren kashe mutane da aka yi ba gaira ba dalili mai magana sa'adu abubakar da kuka assalamu alaikum sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta iran mai magana lawala amurka shugaba na kula big tampo da magaran jamhuriyar nijar eh, gaskiya ga na akan wannan maudu'i da kuka sa kungiyar ko ta Najeriya gaskiya ta yi kokari haka ake so shine ima talaka ba dan koyi ba saboda tun lokacin da aka janye tallafin man fetur a Najeriya aka shiga wannan cikin matsaloli kenan kira na ga gwamnatin Tinubu da su maido da tallafin man fetur ba dan komai ba dan talakawa su ji daɗi man fetur in yayi tsada komai yana yin tsada saboda in ka ɗauka tsada kaya daga ta yi yawa daga transfer ne in mai yayi tsada aka ɗauko kaya a mota dole yayi tsada ita ma ta yi tsada kenan abin duka zai kuma akan talaka ne kira na gwamnati Allah ya sa ta saurari wannan kuka ne kungiyar kwadago mai magana laula amurkan shugaba na kullum bikitan fura magaran jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh murai biyo da farko dai suna na shani da alaska tun daga na kasuburum a cikin jihar da magaran a jamhuriyar nijar eh, wanga maudu'i da kuka bamu eh, na wanga mako akan eh, wanga zanga-zanga da kungiyar kwadago ta gudanar dangance da tsadar rayuwa to hakan abu ne mai kyau kuma muna jinjina kungiyar kwadago ta najeriya duba dukkan wannan abubuwan da ya kawo ga matsala wanga janye tallafin man fetur ya kamata a ce shugaban eh, najeriya bola ahmed tinubu da sauran 'yan majalisu su duba wanga koke na kungiyar eh, kwadago domin a maido da wanga eh, tallafi na man fetur saboda don kuka duba talakawa ne suka kai kuwan ga masu kuka zama shugabanni to ya kamata a ce a cikin alkulan da kuka ɗauka musu ku cika musu wansu daga ciki a tashi laya murya biyar ya ci sani dawa da tun daga nan tsatsun murmu assalamu alaikum wa rahmatullahi sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Barkan ku da warhaka, barkan ku da safiya. Yau wato a dangane da wannan maudu'i da kuka bamu dangane da yadda kungiyar kwadago ta dage wannan gagarumin zanga-zanga da ta shirya yi. To, mu dai gaskiya mu al'ummar Najeriya mun fara zargin wannan kungiya ta 'yan kwadago ko suna yi mana zagon kasa ne da sunan cewa za su yi yajin aiki ko kuma za a fada zanga-zanga daga ƙarshe da gwamnati ta biya musu wasu bukatunsu na kansu da kansu kawai su kyale mu talakawa a cikin wani mummunan hali fatan mu da ubangiji allah ya kawo mana mafita a cikin wannan al'amari na tsadar rayuwa da ake fama da shi a ƙasa ta najeriya mai magana muhammad masu yau daga nan karamar hukumar fune a jihar yobe a tashi lafiya muna godiya Tumaturaren mu da kuma hakan ne mu kawo karshen shirin na wannan mako sai kuma wata ranar Juma'a idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu rare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri na mu koyi harshen faransanci Da da Allah yau zamu shiga cikin darasi na 137. Inda za ku ji cewa Muhammad tare da abokinsa Sa'id sun tafi wani ɗakin karatu domin ganewa idanunsu wasu daga cikin littattafai na addini da manyan malamai na Iran suka rubuta kuma ake karuwa da su. tare da mudala'a a kan su a cikin wannan babban ɗakin karatu sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana a tsakanin su amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da zamu amfani da su a cikin shirin kamar haka. کتاب لتپی کتاب ها مجموعه گونگو بزرگ بابا قفسه کانتا تو خانده ای کتاب کرانتاوا تفسیر لتپین تفسیری تفسیر المیزان littafin تفسیر المیزان علامه میوان سنی او نوشته است شی بوتا. من فکر می کنم نی این از موضوع موضوعی قرآن القرآنی زبان هرشه عربی لرب چی؟؟ فارسی پرسن پارسنچی آن نوشته شده است تشی اما سیده ایرانی نه ایران اهل متمن تبریز برنن تبریز او فوت کرد شی یا رسو سال شکره 1981 1981 عالم مسنی روحانی malamin addini muhim mai muhimmanci u budeh است شی یا کسنچه بسیاری دیوه رهبر جاگورا رهبران جاگوروری بزرگان منیا انقلاب جوین جوی حالی اسلامی نمسلنچی شاگرد المجری ایشان سو آنها بوده اند سو سن کسنچی آن ترجمه شده است ونچن ان فسرشی علاوه بر آن بگو دکاری اکن ونن چندین وسو تعدادی ونی عددی او نوشته است شی یا روبوتا در مورد دنگنه دا علم علمی علوم علمومی نوشته روبوتو نوشته ها روبوچه روبوچه درباره دنگنه دا موضوعات موضوعی مختلف daban-daban. Mabohes. Ababen bahasi. Falsafe. Ilimin falsafa. Falsafi. Na falsafa. Ishan bude ast. Shi ya kasance. Filisuf. Masanin falsafa. falosafe Masana falsafa. Irani. به ایرانیه ایرانیان ایرانیاوا آنها دارند سو سنادا To madalla bayan da aka saurari dukkanin waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin jin tattauna da ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id a cikin wannan babban ɗakin karatu inda Muhammad ya fara cewa Sa'id a cikin harshen Farisanci. از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ بله، این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است. که علامه طباطبایی آن را نوشته است فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است بله این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد. علامه طباطبایی یک عالم و روحانی مهم بوده است. بله، بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند. آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ بله علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. پس ایشان فیلسوف هم بوده است. ایرانیان فلاسفه بزرگی دارند. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. از کتاب های این مجموعه بزرگ که در قفسه است خانده ای؟ کتاب کرن تاوسو دگه چکن که ونن گونگو اچکن بله این مجموعه بزرگ تفسیر المیزان است که علامه تبا تبایی آن را نوشته است ای ونن ببن گونگو لطفه تفسیر المیزان نه wanda علامه تباتبایی یا فکر می کنم موضوع آن تفسیر قرآن است. این از تن موضوع انسا تفسیر القرآنی نه. بله، این مجموعه تفسیر قرآن است و به زبان عربی نوشته شده است. ای ونن گنگو تفسیر القرآنی نه. an rubuta shi a cikin harshen larabci. به زبان عربی اما فکر می کنم علامه تبا یک ایرانی است. از کن هر لارف چی؟ نی این از تن علامه تبا طب به ایرانی نی؟ بله او اهل تبریز بود و در سال 1981 فوت کرد. ای شی مطمئن برنن تبریزی. یا رسو از کن شکرا تا الب دیتره دا تمانن دا دیا. علامه تبا طب یک عالم و روحانی مهم بوده است. علامه تبا طب تبایی یا کسنچه معلمی کما مالمین ادینی می مهمنچی. بله بسیاری از رهبران و بزرگان انقلاب اسلامی شاگرد ایشان و امام خمینی رحمت الله علیه بودند ای دیوا دگه چکن جا دو منیا جو حل مسلن چی سنکسن چه الماجران مرگایی امام خمینی آیا تفسیر المیزان به زبان فارسی هم ترجمه شده است؟ شن تفسیر المیزان ان ترجمه شی اچکن هرشن پارسن چی؟ بله علاوه بر آن ایشان چندین کتاب عربی و نیز تعدادی کتاب فارسی نوشته است ای بگو دکاری اکن هکن شی یا wasu littafai a cikin harshen larabci hakanan kuma wani adadi na littafan harshen farisanci همه کتاب های ایشان در مورد علوم اسلامی است؟ دکنن لطفانسا دنگنه دا علمومین مسلم چینه؟ نوشته های ایشان درباره موضوعات مختلف اسلامی و نیز مباحث فلسفی است. rubuce-rubucensa dangane da mawuzo'ai daban-daban na musulunci da kuma ababen bahasin falsafa ne. Pas ishan filsuf ham bude ast, iraniyan falsafi buzurgi darand. Kenan shi wani masanin falsafa ne ya kasance, iraniyawa suna da masana falsafa manya. muhammad da sa'id a cikin wannan tattaunawa tasu dangane da alama ta ba'i sa'id ya gaya wa muhammad cewa alama ta ba'i ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai da suka rayu a birnin tabriz daga bisani kuma ya dawo birnin kom domin ci gaba da karantar da ilmomin addini da kuma tafsirin Alƙur'ani da ilmomi na falsafa game da sauran ilmomi na addini daban-daban inda daga cikin littattafan da ya rubuta a lokacin da yake gabatar da darasansa na ilimi har da tafsirin almizan wanda ɗaya ne daga cikin fitattun tafsirai na alkur'ani mai tsarki da ake amfani da su yanzu haka a sassa daban-daban na duniya alama ta bata bai dai ya kasance ɗaya daga cikin fitattun masana falsafa a duniyar musulunci idan allah kai mu a shirinmu na gaba za a ji ci gaban tattaunawa tsakanin muhammad da sa'id to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri da kuma waɗanda aka ji su ni abdullahi salo don jagoranci gabatarwa ke muku fatan alheri a tabe mu a shirin na gaba Shirinmu na ƙarshe shine shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna nan cikin koshin lafiya tare yan uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka mu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shirin za mu ci gaba ne da tattaunawar mu kan batun rikicin jihar filato wanda ya kici ya kuma ki yawa. duk a cikin wannan shirin da ni awal kunya zan gabatar nan mun sake da ya babban bakon namu kwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi mazaunin garin jos don ya ɗora mana daga inda muka sa aya yau za mu tashi ne kan tambayar ko kuma ci gaba da amsa tambayar matsalar ɗan ƙasa ko ɗan jiha a jihar ta filato yanzu mutane ne daga waje suna kawo mana rikici domin suna so sun san cewa ƙasar filato yana nan da amfanin gona yana nan da ma'adinai yana nan kuma wuri ne wanda in ka zona domin weda na plato yana da kyau sun san da cewa in ka zona kuma za ka iya noma ka zona lafiya so yanzu sun zo suna rikici in sun zo sun zona wani guri suna nema su tada mutanen da dama suna nan in suka tada mutane domin su zona domin su yi gona suna karɓar gonakin mutane suna karɓar inda duk kamar abin da ya faru a bokos kwanan nan za ka tare da cewa an kore mutane ne daga gurin da ana ma'adine an zo an same su domin su ma su zo gurin ba wai mutanen da dama sun tashi tare ba ne akwai fulani wanda suka tashi tare suna nan tare ko in ka bokos ko kaje je mangu ko ka je fasa, akwai fulanin da sun tashi suna nan har yanzu suna nan kuma suna cikin wanda suna kokari a da cewa an samu lafiya da zaman lafiya a plateau haka ne a barkin ladi to wanda suna kada wannan rikici ina gaya maka domin kamar ni dan jarida ne kuma ina gaya maka abubuwan da yake Yaya za ka samu wannan lokacin namu a national assembly ma sun yi maganan nan akwai wani lokacin da right honorable yusuf gakdi former deputy speaker na plateau house assembly shine yanzu yana representing banshin kanke da kana a national assembly national house of representatives shine chairman na house committee on navy ya taba magana ya ce abin da yake faruwa plateau ba maganan addini ba ne maganan kwashe-kwashe ne domin an kashe muslims a kanam an kashe muslim a wasai ni na bi na je wasa lokacin nan na yi magana kamar dan jarida na je lokacin da ana kashe-kashe a wasa na je har guri na ga abubuwan da yake faruwa na bi kwamiti na national assembly zuwa gurin na ga abubuwan da yake faruwa to ba maganan addini ba ne maganan ana so a kwashe arzikin mutanen plateau na wasa din nan ya dan laba yanzu mun gode na karam din nan ya dan laba to yanzu maganan mangu da bokos shine yanzu ana shigar kauyuka mutane sun yi barci saka gan an zo an kashe su da dare ba wai sun je neman fada ba suna nan kamar abin da ya faru a gari disamban da ya faru 24 disamba kafin christmas mutane suna kan toye-toyen nama da sauransu da mata da sauransu domin za a yi biki na Christmas. Kaga wanda yake shirin biki zai je nema fada ne ba abin da ya faru ba kenan suna nan suna mutanen sun zo mutane ne kawai wanda wanda ba su sun zaman lafiya ba wai sun suna zama a gurin ne. sun zo ne daga wani guri so abin da ke faruwa a plato shine mutane suna zuwa ne in sun zo sai su yi kashe-kashe so da in mutane sun gudu sai su su zo su zama su zo su samu lokacin da za su zo na a wuraren gurare in ka je riyo a barkin ladi za ka gan malam musa wani abu kuma da ake zargin wannan kabilu na plato da su shine wato wani lokaci sai ya ga allah ya yi wa bakin arziki sai ya kaman suna jin haushin arzikin da allah ya yi musu ina ganin kama akwai lokacin da jarar yakubu gawan ya magana cewa shi arzikin nan ba da shi suke zuwa ba a nan ne suke neman wannan arziki kaga mutum na yalo na tallan lemo na tallan ayaba har Allah ya masa arziki me zaka ce ga wannan jan kunne da kuma kira da gauni wa mutanen plateau I want to. akwai eh. matsala ta indijin da ake fama da shi a eh. nan jihar eh. plateau ah, amma lokacin da aka ce an samu lalon ya zo ya hau mulki ya kwatanta adalci a tsakanin mutane da baki da kuma 'yan gari gaba daya alal misali lokacin da ya hau ya ba wani wanda za a ce masa bako ya ba shi wato kwamishina a nan jihar plateau me za ka ce game da wannan mulki da lalunye ya ka samu zaman lafiya a jihar plateau ya nuna gaskiya ya nuna hasken komi zaman lafiya ya ce za ka iya zama ko'ina kuma a zaman ko'ina din za ka iya shugabanci kuma a ko'ina in har an yarda da kai lalon ya yi kokari a lokacinsa ya ba ma mutane ko da sai dan kasa ko ba dan kasa ba amma ya gane da cewa kana son kishin kasa ka yi contribution naka domin girman kasa dole za a kawo ka kusa da gwamnati domin ka yi aiki an riga an gan yanayinka amma in baka nuna kishin kasa in baka nuna da cewa kana son kasa ya yi girma ba ka san ba wani gwamnati ko ka je ne ba zai ba za a baka wani matsayi ba yana faruwa ko a bauchi da sauransu waɗansu ko a kaduna da sauransu za ka ga da cewa an iya ba ma wani ma wanda ba dan kasa ba kawo kwashen wannan shiri na afirka a yau kashi na biyu hasai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba maimakon babban bakon namu ƙwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar pam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ne ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da samiyar kura. wannan ne kawo karshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran dakikoki ga takaitattun labarai. Shugaban ƙasar Iran ya ce yanke alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ita ce hanya mafi dacewa ta kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa. Shugaban ƙasar Iran Hujjatul Islam wal Muslimin Ibrahim Ra'isi ya bayyana cewa hanya mafi dacewa da za ta tilasta wa haramtacciyar ƙasar Isra'ila kawo ƙarshen laifukan da take tafkawa a Gaza. shine kasashen musulmin da suke da alaka da ita ta fuskar siyasa da tattalin arziki su yanke shugaban na iran ya kuma nuna takaicinsa akan yadda masu tasiri a fagen siyasar kasa da kasa suka bige da yin magana ta fatar baki ba tare da sun ɗauki wani mataki da zai canza yadda al'amura suke a ƙasa ba tamowa ta kashe ƙananan yara bakwai a gaza rahotanni da suke fitowa daga yankin gaza suna nuni da cewa ƙananan yara bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar rashin abinci mai gina jiki kakakin ma'aikatar kiwon lafiya ta falasɗinu ashraf al-qudra ya faɗa wa manema labaru cewa kananan yara bakwai sun rasa rayukansu sanadiyar rashin abinci mai gina jiki a asibitin kamal adwan shi dai wannan asibitin yana daga cikin jerin asibitocin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana a kaiwa makamashi bayan yanke masa wutar lantarki balle a sami injinan wutar da za su kula da lafiyar ƙananan yara da suke kwance a ciki a cikin sassa mabambanta na yankin gaza ana fama da karancin abinci saboda haka yunwa ta bulla bayan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hana a shigar da kayan agaji ta kan iyakoki tun farkon da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shilanta yaƙi a kan gaza ne dai ministan ta na yaƙi yoab galant ya ce za su hana shigar da kayan abinci ruwa da makamashi zuwa yankin na gaza tare da bayyana falasinawa a matsayin dabbobi to kuna tare da radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran wasu tsofaffin sojojin amurka sun kona kakinsu na soja domin girmama arun bunshel a wata zanga-zanga da wasu tsofaffin sojojin amurka suka yi a garin portland sun kona kakinsu na soja a matsayin girmamawa da jinjina ga aron bunshel wanda ya cinna wa kansa wuta a bakin ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila domin nuna goyon baya ga falasinawa tsofaffin sojojin sun kuma bayyana cewa muna yin wannan gangami ne domin yin kira da tsagaita wutar yaƙi a gaza a yayin wannan gangamin tsofaffin sojojin da suka yi yaƙi a biyatanam sun gabatar da jawabi mai so sarai akan abin da yake faruwa a gaza shi dai arun bershel wanda sojan amurka ne ya kona kansa ne a bakin ofishin jakadancin haramtaccen kasar isra'ila inda ya bayyana cewa ya yi haka ne a matsayin nuna jinjinawa da kuma tausayawa al'ummar falasɗinu da suke cikin bakar azaba sanadiyar hare-haren da haramtacciyar kasar isra'ila take kai musu aron ya faɗa wa wani na kusa da shi kafin ɗaukar wannan mataki na ƙona kanshi cewa yana da bayanai na sirri da cewa amurkawa sa da sojoji a gaza kuma suna cikin waɗanda suke yi wa falasɗinawa kisan kiyashi cutar sankarau ta kashe ɗalibai a arewacin najeriya kwamishinan kiwon lafiya na jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya ya sanar da ɓarkewar cutar ta sankarau wacce kuma ta kashe wasu ɗaliban makarantu na gaba da firamare sanarwar ta kuma ce fiye da mutane ɗari ne cutar ta kama uku daga cikinsu suna ƙarƙashin kulawa ta musamman ita dai wannan cutar ta sankarau tana sa kumburi a jikin ƙwaƙwalwa da ƙashin baya kuma zai iya zama barazana ga rayuwar wanda ya kamu da ita bugu da ƙari ana kamuwa da wannan cutar ne da kai tsaye daga wanda yake ɗauke da ita ta hanyar fitar da majina da kaki hukumar da ke faɗa da cutuka masu yaduwa a najeriya ta wallafa taswirar yankunan da cutar ta yaɗu da mafi yawancinsu arewacin ƙasar ne ita kuma hukumar lafiya ta duniya who ta ce daga ranar 1 ga watan oktoba shekara ta 2022 zuwa 16 ga afrilu shekara ta 2023 mutane 124 ne cutar ta kashi a najeriya ma saurare duka-duka iya abin da suka gina a cikin shirin gan lokacin da ran mu sai a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu dauke sa'a a shirye-shirye amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shirin kammala ni ma da ne ga ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. thank you